الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وسلم تسليما كثيرا أما بعد أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا آه، ونم مجلسي نترى أتكم مجالس أمنا تفسير القرآن دمكي أتكم وتر رمضان a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau tara ga watan ramadan hijira ta 1446 kuma tara ga watan uku shekara ta 2025 ta miladiya yau insha allahu za mu fara a tafsirin suratu safa wannan sura haka nan sunanta ya zo a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al'imamun nasa'i ya ruwaito shi a cikin al-kubra daga hadisin abdullahi bin umar cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuru bi tafif wa ya ummuna bi safa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da musassauta wajen tsawaita sallah amma kuma yana yi mana limanci da suratu safat sai ya ambace ta da wannan suna saboda haka kun ga kenan wannan suna nata haka yake a wajen sahabbai domin ga wannan sahabi abdullahi bin umar ya ruwaito shi wannan hadisi shi kadai yana daga cikin yana daga cikin afrad domin kama inda al-imam al-bazzar ya ce ba mu san ana ruwaito wannan hadisi da wani isnadi ba illa da wannan isnadi zuwa ga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu wa arba amma hadisi ne mai kyakkyawan isnadi domin ibn khuzaima da ibn hibban duk sun inganta shi ya zo a cikin musnadil imam ahmad da ƙarin cewa wannan a sallar asbani to wannan hadisin ya nuna mana tsaye tukuna abu da na farko sunan surar a yadda take wajen sahabbai cewa sunanta suratu safat kuma an samu wannan suna ne daga ambaton asafat din domin asafat a wuri biyu aka ambace shi a alkur'ani a farkon wannan sura aya ta farko da kuma a cikin suratul mulk awalam yaro ila tsairi fawqahum safatin wa yaqbidu shine inda ambaton ya zo to da shi aka ambaci wannan su aka sanya ma wannan sura suna wannan sura wannan suna abu na farko kenan abu na biyu yana nuna a falalar wannan sura yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana istimrari yana yawaita karanta ta a cikin sallar asuba domin kana tana nuni akan daimuma to idan ba a ɗauke shi akan cewa kullum ba amma yana nuna kan cewa ba abu ne wanda ya yi sau ɗaya ba tunda abdullahi bin umar ya ce kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yace yana yana limantar mu a sallah da as wannan sura makkiya ce bil babu wani sabani tsakanin malamai cewa a makka aka saukar da ita ita ce a cikin jerin gwanan saukar surori ita ce sura ta shida kamar yadda ibnu ashur ya ambata a cikin tafsirinsa ayoyinta 182 wajen mafiya yawan idayar masahib da ake da su illa mushafin mutanen basra su suka sanya ayoyinta 181 wannan sura abubuwan da ta kunsa shine tabbatar da kaituwar Allah afwan yau ba mu amsa tambayoyi ba saboda haka za mu amsa a ƙarshen darasi insha a yau Allah ya a tabbatar da kaɗaituwar Allah da kuma kwararo dalilai da suke nuni a kan kaɗaituwarsa ta hanyar halittarsa ga abubuwan halitta masu girma wanda babu wani wanda yake in ba shi ba da zai iya halittarsu su ne abubuwan da suke a sararin halittar da suke cikin sararin samaniya wanda waɗanda suke a bayan ƙasa ba su da hanyar kaiwa ya zuwa ga wannan ba su da hanyar ma wato a suranta abin da ke cikin wannan halitta abubuwan da Allah ya halitta ba su da hanyar sani ko a mafarki ba su da hanyar sani mai yake faruwa akwai wanda ma ko ganinsa ba su taɓa yi ba kamar yadda za mu gani da kuma wannan surar tana tabbatar da tashin alkiyama da cewa idan ake tashin alkiyama aka tattara halitta to sakamako za a yi hisabi za a yi da sakamako ta kuma zo da sifanta halin mashirkai a ranar sakamako da kuma irin yadda za su rinka faɗan majuna da zargi da tsinuwar albarka a tsakankaninsu kuma ta zo da sifanta kyakkyawan halin muminai da irin ni'imar da suke ciki da kuma yadda suke muminai za su rinka tuna yayin halin da suke ciki a duniya suna tuna ma kansu da haka muke a cikin duniya wato yana daga cikin ni'ima su tuna da halin da suke ciki yanzu ga su a cikin aljanna a cikin ni'ima Allah ta samu a cikin su sannan tura ta tafiya zuwa ga kamanta da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awar sauran annabawa da yanda Allah madaukakin sarki ya saukar da nasara ga manzanninsa ya ɗaukaka ya ɗaukaka su ya sanya albarka a gare su wanda a cikin wannan kuma sai aka shigar da abubuwa na falalarsu wanda aka rinka biyarwa da gaisuwar aminci gare su daga Allah jalla wa'ala aka ce salamun ala nuhin fil alami salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala iliyasin wannan yana daga cikin abin da surar ta kunsa na bayyana kirari na wato na bayyana wato manyan falala da ƙarfin waɗannan annabawa a cikin addinin Allah da yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da su daga unci. wanda ya lullube su wanda ya kasance tare da su musamman ma irin falalar wanda a faranar azzabih annabi isma'il wanda aka zo za a yanka shi da kuma ishara akan cewa shine annabi isma'il bayan da waɗansu suke ɗauka cewa annabi ishaq ba ne da kuma sifanta irin abin da ya samu al'umomi da suka gabata waɗanda suka karyata manzanni ya ƙarshen su ya kasance sannan yanda kuma allah maɗaukakin sarki ya bayyana bacin gurbatar wato aƙidar mushrikai a cikin Allah da irin yadda suke nasarta suke danganta ababen tarayya ga Allah wanda daga ciki har da wato aljanu da kuma yadda suke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata to sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya ƙara surar da yin wa'adi alkawari ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da cewar zai ba shi nasara kamar yadda al'adarsa take wajen ba da nasara ga muminai a ga manzanni da kuma ba da nasara ga muminai waɗanda suka yi imani da manzanni waɗanda suka gabata da kuma cewar azabar Allah za ta sauka akan mushrikai sannan aka bayyana kyakkyawar akiba ga muminai ta hanyar da kuma tabbatar da wato tasbihi tsarkake Allah da gaisuwar aminci ga manzannin Allah ta kuma ƙare da mayar da godiya dukkanin ta zuwa ga Allah ubangijin talikai a wannan abin da wato a dunkule abubuwan da surar ta kunsa kenan to sai mu fara da tilawar wannan sura wadda tana daga cikin surori da tilawarsu take nuna irin zaƙin alkur'ani da irin ɗaukakar lafuzarsa da yadda zubinsa yake abinda bai yi kama da waka ba bai yi kama da wani zube ba bai yi kama da zancen dan adam bai yi kama da wani abin da dan adam yayi ba babu sa wannan surar tana daga cikin babbar aya akan wannan kuma za mu ji insha Allah daga karatunta a bakin alaramma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وإمزا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من فين لازبا بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون حسبك نعم Allah jalla wa ala yake wasafati saffa yace na rantse da mala'iku masu jeruwa a sahu masu jeru masu jeruwa ba masu jera kansu a cikin sahu fazajira su zajira fazajira su zajira da masu tarna tsatsawa tsawa fataliya su dikra da kuma masu karantawar ambato wato masu karantawar wahayi waɗannan sifofi ne na mala'iku dukkaninsu dukkaninsu sun su uku jinsi ne na mala'iku daban-daban da kuma hali nasu daban-daban saboda Allah ya rantse da su duk abin da Allah ya rantse da shi yana daga cikin abin da yake girmamawa a cikin halittarsa to Allah ya rantse da mala'iku saboda girmansu da kuma su a wajen Allah ga sha'an nan Allah ya rantse da su ya sifanta su da cewa ibadun bukramu bayi ne masu daraja a wajen Allah domin kuma suna daga cikin ginshiƙen imani imani da su wajibi ne amana rasul laysa albirru laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal wal kitabi wan nabiyyin ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وان da كافرت da الله دا ملائكونسا دا النباوانسا دا التفنسا kuma ranar lahira wannan ya بتا مني wato mani سنشي imani da mala'iku wajibi ne yana daga jinsin imani da algai su kuma halitta ne na Allah jalla wa'ala ba 'ya'yan Allah ba ne ba su da tarayya a cikin rububiya bal su dukkaninsu bayi ne na Allah to Allah maɗaukacin sarki ya rantse da su saboda girman sha'aninsu kuma wajibi ne mai imani da su tare da bamu gansu ba kuma wato imani ambaton rantsuwar Allah da su a ciki akwai ƙwanƙwatar wato kwakwalan a zukatan mushirikai saboda dukkan shirkar mushirikai ba su taba da'awar cewar gumakansu suna da mala'iku ba ba su taba da'awar cewar gumakansu suna da mala'iku ba su sun amma kuma suna cewa akwai mala'iku amma kuma sun san mala'iku ba halittar gumakansu ba ne ba na gumakansu ne ba su taba cewa gunki yana da mala'ika ba wane mutum to mala'ika sai Allah na Allah ne Allah ya rantsi da mala'iku da suke yin suke jeruwa akan sahu jeruwa sahu sosai suke yin sahu wannan sifa ce ta mala'iku kamar yadda zai zo a ƙarshen surar wa inna la nahnu safun mu ne masu yin sahu suna yi ma kansu kirari akan ibada da tsaya wasu da suke yi kan sahu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bushara al'ummarsa ce. fuddilna ala nasi bi salat hadisin hudayfa a cikin sahih muslim an fifita mu akan mutane da abubuwa guda uku ju'ilar sufufuna ka sufufil mala'ika an sanya sahunmu kamar sahun mala'iku kuma aka na farko kenan na biyu an sanya mana ƙasa ga baki ɗayanta masallaci ko ina mutum sallah ta same shi sai ya sallah ba sai ya je ɗakin bauta ba kuma an sanya turbayar ƙasa ta zamanto mana abin yin tsarki ga wanda bai samu ruwa ba waɗannan abubuwa guda uku ba su ga wata al'umma in ba ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake da alaka da wannan ayar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahun al'umma sa kamar sahun mala'iku yazo kuma hadisin Jabir ibn Samura shi ma a cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya ga sahabbai yanda suke a wajen sallah wato wannan jama'a daban wannan jama'a daban yace ala tasukuna kama tasukul mala'ika ba za ku sahu ba kamar yadda mala'iku suke yin sahu a wata riwayar amama rabbihim wato a gaban mahalicci a bayan ubangijinsu ba za ku sahu ba kamar sahun mala'iku sahabbai suka ce wa kaifa tasuffu to ya rasulullah yaya mala'iku suke yin sahu ya rasulullah yace yatimuna sufufal uwal wa yatarasuna fi saf suna cika sahu na farko sannan suna haɗewar sahu ba ta barin kafa a cikin sahu shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake isa matuka wajen daidaita sahun sahabbai yana daidaita har shafa kafaɗarsu su yake dan ya tabbatar irjin wani bai fito waje ba har wata ran da wani irjinsa ya ɗan fito waje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tasawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu na qulubikum wallahi ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya saba tsakanin zukatanku yana yakan ce istawu wala tahtalifu fa tahtalifa qulubukum ku daidaita ku daidaita sahu kada ku saba zukatanku ku saba saboda haka wannan al'ada ta daidaita sahu sifa ce ta mala'iku wanda Allah ya ba mu wannan al'umma Allah ba zai sanya mala'ikunsa ba sai akan abin da yake so to shine sai ya tsare mana wannan ya ɓoye mana ita sai ga mu mu ne kadai al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muke sahu wajen ibada ka duba a yahudawa yanda suke kuna ganin hoton su a wailing wall aiko inda suke wannan rangajin suna gaba suna baya in sun tsaya a wannan bangon kowa harkar yake ba wanda ya san yana tare da wani suna karatu suna rangaji ba taba ganin hoton su bayan da suke yi sun yi sahu ba su da sauri ko kuma na nasara a cikin coci akan benci akan bencina amma ka duba ka ga hoton ka'aba ana sallah ana sallan magariba ko sallan isha ko yanzu da ake salatu tarawih ka ga in kamara ka ɗauko maka la'i yanda mutane suke sahu ake sallah kai ka san cewa wannan hakika ya dace da ake irin na mala'iku ne to ba wanda suke wannan sai al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya rantse da su akan wannan ya nuna girman abu da haka kada ni sake da sahu abinda yake faruwa na sake da sahu wato in muka yi haka asara muke ga asarar cewa yana kawo wato a sabanin zukata mu rinka jin mun saba muna kin juna saboda wannan rashin haɗa sahun da rashin miƙar da shi musamman 'yan uwa mata mata suna ganin kamar sahu su bai dame su ba su ba a ce su yi ba don sallar jama'a ba ta zama to mai karfi a kansu kamar yadda take a kan maza ba a inda a ɗakin ne amma in suka zo masallaci inda a ɗakin su ne suke sallah su kadai babu zancen sahu amma in suka zo masallaci sai sun yi sahu kamar yadda maza suke yin sahu bambancin su kawai ba a yayin da ya zama cewa masallaci ne wanda yake haɗe da na maza da na mata an fi son su tsaya daga baya-baya bisa su zo daga gaba-gaba amma yayin da suke a masallaci wanda yake waje killatacce ne kamar yadda mu nan yake a nan masallacin mata daban inda suke a sama to idan suka tashi sahu wannan su fara cika sahun farko kafin na biyu wannan shine asali na ka'ida kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sahun mala'iku yatimmuna sufufal uwal suna cika sahu na farko farko kafin wato waɗanda suke daga baya sannan kada su bar kaf kada a rinka barin kafa shine wa suna fi saf suna haɗewa a cikin sahu suna ɗanfarewa da juna a cikin sahu su haɗe ba tare da an bar kafa ba ba tare da wannan yana gefen dama wannan ya tsaya a tsakiya wannan ya tsaya a can gefen kuma sahu ana fara shi daga tsakiya ne domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha ma'abuta hankali da rinjayen tunani su zamanto su ne kusa da ni to kage ya nuna waɗanda suke kusa da shi su ne wanda suke tsakiyar sahu to su zamanto ma'abuta tunani da ma'abuta hankali wato masu ilimi da masu kuma da masu fahimtar addini da zamanto su ne kusa da shi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna daga nan ake fara sahu na haka idan mutum ya zo sahun farko ya cika ba zai je ne can daga ƙarshen dama ya fara sahu ba sai zo daga tsakiya daidai saitin liman daga nan zai tsaya sannan wanda duk suka zo sai tsaya a damansa da hagunsa har a cika sahun ta haka wannan shine tartibin yadda sahun sallah yake to kiyaye shi ga maza da mata yana daga cikin cika sallah fa inda taswiyata sufufi min tamamin sala a wata riwayar min iqamati sala cika sau yana daga cikin cika sallah a wata riwayar yana daga cikin tsayar da sallah idan waɗansu mutane ba sa son a ce an haɗe sahu tare da su sai ga suna janye jikinsu ba sa so su haɗe wannan yana daga cikin kuskure kuma yana daga cikin karban tasirin shaidan domin wannan kafar da kake bari shine shaidan yake shigowa ya zo yake ma mutane waswasi a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la da ufurujatin lishaytan kada ku bar kafa kafa ga shaidanu domin wannan kafar da ake bari to shine shaidan zai rinka samun dama ya shigo yana taima mutane wasu wasu a cikin sallah shine sai ka ga limamai suna ta sahau saboda shaidan ya zo hatta shekar hatta ma ba su kyale shi ba saboda wani lokaci an an kula sahu na'am haka nan a waje shi ma wannan rashin hada sahu a rinka hada sahu ya zamanto an cika sahun farko kafin wanda zai bi shi wannan shine ka'idar sahu a cikin addinin musulunci sawawun a cikin masallaci ko a cikin haraba tunda duk haraba ita ma tana daukan hukuncin masallaci yayin da ya zamanto sahu ya sadu da inda harabar take to sannan Allah ya rintse da mala'iku da suke tarna tsawa tarna tsawar da suke yi domin umarnin Allah da halinsa wato suke yin umarni ga kamar ga girgije wajen kore girgije domin mala'iku su suke kore girgije ku kuna ganin wind energy electrical energy ba ku san hakikaninsa ba ba wanda ya san hakikanin energy ballantana a san tasirin mala'iku akan kora waɗannan abubuwa da kuke cewa ai energy ne yake kora su ko wind power shine yake kora su ko makamantan wannan ta abinda ku ya bayyana gare ku daga physical laws kenan amma abinda Allah madaukakin sarki ya ɓoye na halittunsa waɗanda yake babu hanyar da za ku gansu ba ku sani ba amma gashi Allah ya gaya mana cewa mala'iku suna umar suna yin tsawa nazartar da umarnin Allah ga duk wanda Allah ya ba su umarni a kansa shi yasa yayin da mutum zai ji tsawar mala'ika a cikin kabari lokacin da ake yi masa tambayar kabari kabari ba razani kamar wannan razani ne fitinar ake cewa za a fitini dan adam a cikin kabarinsa irin kwatankwacin fitinan masihid dajjal jin tsawar mala'ika ta isa tashin hankali saboda haka mu nemi amincin Allah mu nemi kasancewar kullum muna kan abin da yake abinda Allah yake yarda da shi sai ya zama to kan cewar mala'iku sun san cewa mu bayan Allah ne amma wanda mala'ika suka san cewa wannan makiyin Allah ne to ya laifa ya halakarsa saboda ba su da sauraro halitta ne waɗanda suke masu tsananin ƙarfi gilazon shidazin masu kaushi masu kuma ƙarfi la ya'suna Allah ma amarahum wa na mayu yu'marun ba san saban Allah ba ba su san saban Allah ba kuma ba su san cewar ba su san su saurara ma wanda yake yi ma Allah waye ba wanda yake mai saban Allah babu zancen rahama gare shi babu zancen su sassauta masa saboda su haka Allah ya halicce su Allah ya halicce su akan san masoyin Allah da kin makiyin Allah ba su san su yi mujamala ba ba san su yi kan cewa a yi musu alfarma ko su yi sassauci ba ko makamancin wannan ba kamar ba duniya ba to su ne fazajira fi zajira wato waɗanda suke hanawar wanda suke yin tsawa a domin zartar da umarnin Allah tsawarsu haka zalika tana zuwa tsawa ga shaidanu kan su tsare su daga wato su yi ɓarnar da suke yi ga bani adam shi yasa inda shaidanu suke inda mala'iku suke shaidanu guduwa suke yi inda mala'iku suke shaidanu guduwa suke yi kaga yanda iblis ya gudu yayin da ya ga saukar mala'ika jibril da mika'il suna jagorancin mala'iku fataliyatu zikra sannan da masu karanta ambato su ne masu karanta wahayi da za a saukar da shi daga Allah ya zuwa ga manzanni domin azzikir a nan wajen ana nufin wato wahayi da Allah yake yi ga bani adam wato masu isar da umarnin Allah da Allah yake kawowa ga manzanni su ma Allah ya rantse da su kuma wannan haka dukkan haka malamai daga cikin sahabbai kamar Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi bin Abbas da Mujahid da Sa'id ibn Jubair da As-Suddi din sun fassara cewa wannan sifofi guda uku na mala'iku ne haka zalika hadda kasada, amma kasada yana da wani tafsiri yace fataliyatu dhikra ana nufin masu karanta wahayi daga mala'iku da annabawa da muminai duk su da su ne Allah yake rantsewa amma mafiya yawa sun tafi akan cewa mala'iku ne kuma abin da yake karfafa wannan shine fadin Allah a cikin suratul mursalat fal fariqati farqa fal mulqiyati falmulqiyati dhikra masu jefa wahayi wato masu kai wahayi ya zuwa ga annabawa uzran aw nudra shi wa'azin nan wahayin nan imma ne yanke hanzari wa imma mai gargadi to kun ga shine ma'anar ma'anar su daidai da fataliyati ma'ana mala'iku ne suna karanta wato wahayin Allah jalla wa'ala tun kafin ya zo duniya kamar yadda mala'ika jibril Shi ne yake karanta ma Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi har Allah ya ce allamahu shadidul kuwa. mai tsananin ƙarfi shi ya karantar da shi Shi ne mala'ika jibril to a karatun ambaton Allah da suke yi ya nuna wato a irin muhimmancin wannan al'amari a karanta ayoyin Allah domin zai saka ka zamanto kamar kana cikin wato kai ma sifa irin sifar mala'iku waɗannan wannan ya hada ya nuna muhimmancin waɗannan bayan Allah da har Allah maɗaukakin sarki ya rantse da su to kuma ita rantsuwa tana janyo tunani a yi shauki akan wai akan mene ake rantsewa ake ambatan irin waɗannan halittu na Allah Allah yake rantsuwa da su yake isa matuka wajen bayyana sifofinsu akan mene Allah yake rantsewa shi ne abin ambaton abin rantsuwar ya zo inna ilahakum lawahid haqiqa lallai ubangijinku tabbas ɗaya ne akan haka Allah ya rantse ubangijinku ɗaya ne shi shi kaɗai to wannan ya rusa aqidar shirka kuma ya tabbatar da samuwar Allah domin da ya ce lallai ubangijinku domin wato mushrikai ba sa musun cewa suna da ubangiji mahalicci ba sa musun wannan sai dai sun sanya shi yana da kinnai yana da abokan tarayya to Allah ya rubuza kasancewa yana da abokan tarayya da cewa inna ilahakum lawahid na rantsi da waɗannan halittu na Allah lallai wato ubangijinku guda ɗaya ne kun ga Allah bai rantse da mutum ba amma Allah ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai rantse da mutum ba ya rantse dai da ransa yace wa nafsin wa ma sawaha amma Allah bai rantse da al-insan ba yace wal insan sai dai ya rantse da nafsinsa saboda abin da ke cikinta na sirrin halittar Allah amma san adam da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai Allah ya rantse yace la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun na rantse da rayuwarka to idan Allah ya rantse da abu ya nuna girmansa a wajensa to eh, rantsuwa in daga Allah take tana sanya mutum ya kasa kunne ya sallama saboda ita gaskiya idan aka faɗe ta da ƙarfinta tana daga cikin abin da yake sanya ta ta shiga cikin zuciyar ɗan adam ba tare da kokonto ba yayin da yake wato yana da rabo in ya ji an rantse an faɗa kwarjinin wannan maganar sai ta sanya shi ya sallama ya karɓa musamman abin da yake da jahilci a kansa ya zama to ana gaya mata to shi ne matsayin wannan umarnin to amma akwai waɗanda suke kangararru ne wanda tare da rantsuwar Allah ba za su yadda ba to sai Allah maɗaukakin sarki ya kuma saboda rahamarsa ya bayyana musu aya da zai sanya su su imani idan rantsuwar bata wadatar ba sun ji kwarjinin rantsuwar rantsuwa daga Allah Allah ne yake rantsuwa yake faɗan abu amma ba ku yi imani ba to sai Allah ya faɗi wata aya ya janyo hankali ya zuwa ga bayanin abin da zai sanya ku kuyi imani wanda shine ku amfani da tunaninku na hankali ku gani sai ya ce rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashari ubangijin sammai da kuma ubangijin ƙasa da abin da ke tsakanin su kuma ubangijin mahudan rana wato wanda yake shine ya halicci waɗannan halittu wannan halitta ita ce sama da abin da ke cikinta da ƙasa da abin da ke cikinta da kuma abin da ke tsakankaninsu shi ne wannan akwai wanda yake tamkarsa babu tamkarsa saboda haka wannan zai sanya ku ku gane lallai ubangijin ku shi shi kaɗai domin shi ne kaɗai wannan halitta babu wata halitta ta sama da ƙasa wadda ta yi kama da ta Allah da za a ce ga ta wani ubangijin ba ta Allah ba ita ce dai kaɗai kuma ta Allah kuma wa rabbul mashari kuma ubangijin mahudar rana ya sifanta kansa da wannan sifa ta cewa shine ubangijin mahudar rana don ya nuna ƙudurarsa saboda rana tana da wurin hudowa kullum saɓanin na jiya kullum inda rana take fitowa saɓanin yadda rana ta fito jiya shi yasa Allah ya ce almashari mahudar rana kuma mahudar rana wato akwai mahudar rana lokacin hunturu akwai mahudan rana lokacin bazara lokacin lokacin damuna akwai mahudan rana lokacin da yake rana ita ce ta fi tsawo shine lokacin damuna lokacin damuna rana ta fi tsawo a lokacin da duniya da a lokacin da take tike mahudarta take tikewa zuwa ƙarshen arewa shine tropic of cancer a daraja 23 da rabi to sannan kashe gari sai ta soma dawowa tana kudu tana kudu tana kudu tana kudu har sai ta kai makurarta a kudu shine tropic of capricorn da biyar lokacin ne rana ta fi gajarcewa ga waɗanda fike. a arewa kuma ta fi tsawo ga waɗanda suke a kudu irin su afirka ta kudu irin su a australia irin su new zealand waɗanda suke a can kudancin duniya to su kuma yayin nan rana take ne tsawo mafi tsawo kuma dare yake mafi gajarta to a Allah ya ambaci ya ce rabbul ne wa rabbul maghribain ubangijin mahudan rana guda biyu mahudar rana guda biyu ana nufin matukar mahudarta ta ƙarshen arewa ita ce a wadda take a iyakar inda za ta iya zuwa a arewa sannan ita ce ta farkon ta biyun kuma a kudu suka zamanto mashirikai haka nan wajen fadawa wajen faduwar ta ma magribai yadda ta yadda take da makurar fitowa haka take da makurar faduwa a kudu da arewa a are a kudu da arewa to waɗannan tsakankani kuma su ne almasharif ɗin to wanda yake da irin wannan a iko shi ne ya cancanta ya zamanto abin bauta da gaskiya domin shi ne kaɗai yake da ikon yin wannan kuma rana ba sa canzawa haka ya take ta safara haka ake ta gani duk kowace rana ran da rana take fitowa ga shi wanda yake nuna a inda take fitowa kuma ko ba a ganinsa ba za ka gani ba bambancin tsakanin jiya da yau na mahudar rana amma ana tafiya inda za ka rinka bi rana bayan rana rana bayan rana za ka ga inda take canzawa digiri digiri digiri tun daga 23 da rabi tana raguwa tana raguwa tana raguwa har ta zo tsakiya lokacin da za ta zamanto a tsakiyar a cikin haftul istiwa a cikin afwan a cikin ikweto layin da yake raba duniya biyu zero digiri kenan yadda take sifiri sannan kuma ta soma karuwa ɗaya zuwa kudu biyu uku har ta kai ashirin da uku da biyar amma ba za ka iya gani ba amma bayan kwanaki yayin da ta kai alal misali digiri ɗaya biyu ko uku to za ka gani bambancin daga inda take fitowa kuma kana so ga wannan za ka gani a inuwarka yayin da take a makurar arewa inuwarka ta karkata zuwa kudu to za ka ga a hankali inuwarka tana karkata zuwa tana karkata zuwa dama tana karkata tana karkata zuwa dama tana raguwa daga karkatar ta zuwa ga kudu tana tafiya zuwa ga arewa har sai lokacin da rana ta zo tsakiya sannan sai ka ga inuwarka ta zuwa tsakiyar kanka kuma inuwa tana zuwa tsakiyar kanka ne sau biyu a shekara sau biyu kadai a shekara shine ranar da za zaka ji ake cewa duk wanda yake so ya ga jihar ibla ta maka cewa jiharsa ta ƙibla daidai ce to ya tsaya ya duba a ranar a lokacin da rana take zamantowa a tsakiyar ka'aba kwanaki biyu ne a shekara a tsakiyar ka'aba idan ka ga inda rana take a lokacin a lokacin da rana take tsayawa a tsakiyar ka'aba to a ko ina kake in ka duba lokacin wata ran ya taba faruwa a nan masallacin muka duba lokacin a lokacin nan karfe goma da minti goma sha biyu a lokacin can sha biyu da minti goma sha biyu lokacin rana tana zawal a daidai makka tana daidai kan ka'aba to ka duba ka gani ina inuwarka take kallo inda inuwarka take kallo a lokacin nan ka'aba take kallo sau biyu take yi lokacin da rana take tuhowa daga arewa ta tafi kudu da kuma lokacin da za ta so daga kudu ta tafi arewa lokaci biyu ne wannan abin yake faruwa a lokacin nan ya tsaye daga cikin hanyoyin da malamai suka tabbatar da ake gano wato a jihar alkibla in kuma za ka iya duk da yake shari'a ta kallafa mana mu kalli jiha ne ba ainihin ka'aba ba amma alƙudratu alal tam na min adh in kana da kudura akan ka sami yaqini to sai ka ajiye zato ka tsaya kai aiki da yaƙini. kar ka gina akan zato duk da yake shari'a ta yadda da zato domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla da ke duk tsakanin gabas da yamma qibla ne ba sai ainihin ka kalli saitin ainihin ka abar ba amma in ka samu hanyar da zaka samu wannan to wannan ƙarin wato a yaƙini ne kuma in kana da ikon kan yaƙini to sai ka ajiye zato a waje ɗaya kai aiki da yaƙini to a cikin wannan akwai wato aya akan girman Allah da kaɗaituwarsa da kuma ƙudurarsa cewa shi ubangijin waɗannan mahuda na rana wanda yake Allah shi ne ya sanya su suke tafiya a horewar Allah ba ta canjawa ba kuma wani wanda zikin halittar Allah da yake da tasiri akan wannan saboda haka wane ne in ba Allah ba babu in ba Allah ba babu ubangiji in ba Allah ba babu mahalicci ne gudanar da halitta in ba Allah ba domin yau da a ce duniyar nan gabaki daya za a yi taron majalisar ɗinkin duniya a ce ya kamata mu canza lokacin da season suke faruwa maimakon a ce saboda su duniyar da duniyar waɗanda ba musulmi bane ne su ce maimakon a ce kullum kirsimeti ana yi ne a cikin hunturun sarki sanyi a cikin wato kankara sun san alamar kirsimeti a nuna wata a cikin kankara ya kamata a ce kirsimeti ana yi a lokacin bazara lokacin sama lokacin da ake ganin rana don a yi biki a sharholiya yadda ake so a ce to duniya ta haɗu a yi protocol kamar yadda ake protocol ɗin kyoto a ce a tsara protocol a canza tsarin season tsarin wato yanayi ya koma yanzu zamanto cewa yanzu winter wato yanzu maimakon ya zamanto ana yin winta cikin disamba a zo a rinka yinta cikin summer wato a canza yadda rana za ta tafi akwai wanda yake da iko a wannan tunanin ma akwai wanda zai taba kawo wannan tunanin duk wanda ya kawo wannan za a ce mahaukaci ne to wannan da isa ya sa a san cewar a sallama ma Allah ba a kan cewa lahul khalqu wal amr halitta da gudanar da sha'anin halitta duk nasa ne to Allah ya kawo wannan bayan rantsuwa domin ya janyo hankali akan ayar tasa sannan Allah ya yake inna zayyana sama duniya mu haƙiƙa mun sanya saman duniya mun yi ado ga saman duniya saman duniya ai saman da take kusan mu wanda yake nuna kan cewa samar da muke gani ita ce wadda take mafi kusa kenan akwai wata sama wadda take ba ita ce mafi kusa ba shi sa Allah yake ambatan as-samawat sammai akwai as-sama'ud duniya ita ce wanda muke gani da waɗannan taurarin ba wai yana nufin kan cewa wannan saman ta duniya da muke gani ko a ce ita ce milky way tunda ai ita kanta duniyar ma ita kanta wannan saman ana ganin ita kanta galaxy din tamu za a ganta wani lokaci cikin dare ka gani kamar wani irin yashi ne kamar wani irin kura ce a sama akwai lokacin da take bayyana ita milky way din yasa ake an ce mata milky way saboda zaka ganta kamar madara haka take to saman duniya Allah yake mun kawata ta bizina da ado isin sune alkawaki taurari taurari ado ne ga duniya wanda duk ya saba tsayawa ya duba taurari wato zai iya kwana bai bacci ba yana kallon taurari saboda adan da ke ciki to wannan ya nuna rahmar Allah a cikin wannan halitta tasa wato Allah ya kawo ado da sama da taurari domin dukkan abin da yake na ado rai yana jin daɗin kallonsa rai yana jin daɗin a kallonsa Allah ta'ala ce wa zayyana ha linnazirin muka yi masa ado ga masu kallo ga masu duba wanda duk suke kallo mu yanzu muna zaune a cikin gari ba mu san kallon sararin samaniya ba amma wanda yake in yi tafiya ko kuma wanda yake a cikin karkara ko da yake a cikin daji idan ya ga wanda yake da wato wannan shaukin ya tsaya ya ga adon sama zai ga irin kyanta kuma wannan al'ada ce ta mutane tuntuni kamar shu'ara na jahiliya kamar yadda imrul kai take cewa ya kwana yura'in nujum wato yana kiwon taurari taurari din nan iri-iri ne akwai tabbatattu wanda ba sa musu kamar al-qutbu shamali north pole akwai kuma wanda suke a sayara masu tafiya akwai waɗansu wanda suke kusa da mu kamar wanda suke kusa da wanda suke dab da wata mm, kamar venus da kamar mercury da take dab da wata kamar mars ita ma ana ganinta to akwai waɗannan duk suna tafiya akwai kuma wanda suke tabbatattu ne ba sa motsi to wannan yana daga cikin yi wanda yake na Allah wa hifzan li shaytanin eh, wa min kulli shaytanin mari kuma mun sanya taurari din mun sanya su su zamanto kariya tsari daga dukkan shaytani mai taurin kai dukkan wato wannan shine manufa ta biyu na taurari Allah madaukakin sarki ya sanya su su zamanto ado ga sama kuma ya sanya su zamanto masu gadi ai masu tsarewa ga sama daga dukkan shaidani mai taurin kai wato shaidani mai taurin kai bi ma'ana wanda baya haƙura zai yi ta yi zai yi ta yi duk abin da ake masa zai yi ta yi domin haka asalin halittar shaidanu suke shaidanu haka suke da asalin halittar su kan cewa masu naci ne ba sa bari a ƙona su su sake komawa a ƙona su su sake komawa shaidanun nan su ne waɗanda suke ƙoƙarin jin sauraron abin da ake faɗa a sama na a tilawar ambaton Allah da mala'iku suke yi in an ba su su isar da shi zuwa ga ƙasa ko su tilawarsa su isar da umarnin Allah domin kamar yadda ya zo a hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah idan ya yi magana da wahayi haba'atul mala'ika sai bi ajini hatiha sai kudu'anin lima ya sai mala'iku su sun kwi da fikafikansu suna ƙasƙantar da kai ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa hatta idan ku zai an kulobin har sai an sanya razani a cikin zukatansu idan suka farfaɗo daga za su ji zancen Allah ka filfilatin ala safwan kamar yadda wato ankwa ta karfe take dukan dutse fa mulmulallen dutse kun san karar du karar fa wato anfa akan mulmulallen dutse to haka za su ji zancen Allah jalla ala su zamanto cikin razani haske in an yaye musu sai kuma waɗanda yake suke kasa da su sai su ce ma za qala rabbukum me ubangijinku ya faɗa qalu alhaq wa huwa al-aliyyu kabir sai ya faɗi gaskiya shine al-aliyyu al-kabir to shaytanu suna kokarin jin abin da yake faruwa a jama'a ta can sama sune jama'ar mala'iku domin su zo su sanar da shi ga 'yan koransu daga bokaye su kuma bokayen nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai su hada ƙarya guda ɗari a cikin wannan gaskiyar guda ɗaya da suka samu sai su cusa shi a cikin zukatan mabiyansu wato su shaidanun a bokaye sai su haɗa shi da ƙarya ɗari sai su rinka da'awar cewa suna da sanin suna da masaniyar gaibu suna da masaniyar abin da zai faru har sai lokacin da Allah ya kaddara aiko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanya taurari su zamanto masu gadi ga sama su rinka kona shaidanu da suke hauhawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta yanda suke hauhawa wato ɗaya zai hau kan ɗaya ɗaya ya hau kan ɗaya sai sun kai kokoli inda za su ji wato abin da yake faruwa a sararin samaniya na wato zancen wahayi sai su zo su sanar da wato bokaye abin da yake faruwa to gaba da gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai taurari da suke harbin waɗannan shaidanun aljanu waɗannan shaiɗanu suka yi yawa sai suka zama tuba san abin da zai faru ba shi ya sa bokaye suka yi mamaki aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba su da labari ya akai shaidanun su ba su gaya musu ba kuma shi ya sa daga cikinsu kamar amur ibn Murra Aljuhani wanda ya mafarki yayi mafarki wanda ya mafarkinsa ya sanya shi ya je ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya masa mafarkinsa ya ce to ai ni ne annabin Allah ni ne annabin Allah na zo da bautar Allah da tsare rayuka daga zubar da jini da sada zumunci ya faɗa masa abubuwan musulunci a nan take ya kalmar shahada amur ibn mura al-juhani yana daga cikin sanannun bokayen larabawa to Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan a matsayin wazifar taurari wazifa ta biyu wazifa ta farko shine ado ga sama wazifa ta biyu shine gadi ga sama daga shedanu wato suna kona shedanu Allah yana jifan shedanu da taurarin da suke cikin sararin samaniya wannan shine Allah yake la ya ila al-mala'il a'la ba sa kaiwa ya zuwa ga wurin da za su saurara ya zuwa ga jama'a maɗaukakiya wa yi ƙudakuna min kulli jani ana jifansu wato da ana jifansu da wuta mai ƙuna daga taurari daga kowace nahiya duhura ana wato korarsu wala kuma azabu wafi kuma suna da azaba madawwamiya an sifanta azabar tasu da kan cewa madawwamiya ce saboda kangararru ne ba sa haƙura sai sun sake gwadawa to shi yasa shi kuma Allah ya sanya azabar su mai dawwama ko yaushe suka yi a kona su ko yaushe suka yi a kona su to wannan ita ce wazifar taurari ta biyu wazifa ta uku shine wanda Allah ya ambata a cikin suratul nahl wa bin najmi hum yahtadun da taurari suke shirya akan hanya duk wanda ya nemi wani abu sabanin waɗannan abubuwa guda uku daga taurari na nuna cewa suna da tasiri akan abin da yake faruwa na rayuwar dan adam na akan cewa su ne suke bada su suke tabbatar da samun sa'a ko rashin sa'a ka san menene sauraronka ka san ranar da sauraronka yake a wajen da in kai abu za ka samu sa'a ka san kuma lokacin da yake waje da in kai ba za ka samu sa'a ba to wannan yana daga cikin imma kafirci wa imma mummunan bid'a kafirci in kai imani cewa tauraron shi ne yake da tasiri da kashin kansa wannan in kai haka kai kafirci mummunar bid'a in ka ce Allah ne yake yi amma tauraron shi ne yake nuna wato alamar samuwar wannan abin wato baka ce tasirin na tauraro bane na Allah ne amma tauraron shi ne dalili akan wannan to wannan ka zo da mummunan bid'a saboda taurari Allah bai halice su don su nuna wannan ba domin wannan ilimin gaibi ne taurari ba su da sanin gaibi tafiyar taurari ba ta tabbatar da ilimin gaibi Allah shi ne kaɗai ya san ilimin gaibi to waɗannan shi ya sa ƙata da yace taurari a kan abubuwa guda uku ne ado ga sama da tsari ga sama daga shaiɗanu da kuma shirya ga waɗanda suke akan hanya don da tauraro ne za mutane za su gane a hanyar tafiyarsu musamman yawanci za ka ga jiragen ruwa suna gina sanin wato jiha da wannan tauraron alkutbus shimali shine wato tauraron north pole na arewa wanda da shine za su san ina suke don in ka shiga cikin ruwa babu wata alama ba ka san gaba da daddare duk wanda ya shiga cikin ruwa da daddare na yi tafiya daga jidda zuwa misra a cikin jirgin ruwa a cikin baharul ahmar a cikin dare ba za ka san ina kai da rana ma musamman in akwai hajjin ba za ka san ina ne gabas ba ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa to amma da taurari da haka ba saman ake gani ba kawai inda tauraron yake shi ake gani da haka kaftin ɗin jirgin ruwa zai rinka juyawa har ya zuwa ga inda za a kai Allah ya ce illa man khatifa khaffa sai dai wato shi wannan shaydanin da ya da ya fuzgi wata ya saji wata kalma saboda yayi kokarin ya saurara sai ya saci wata kalma fa atba'a kalma guda daya fa atba'ahu shihabun to sai wato tauraro mai tsananin haske ya bi shi ya kona shi to sannan wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana ayarsa da zai sa waɗanda ake takama da kan cewa su ne limamansu a wajen su gaskata su saboda suna da awar sanin gaibu su ne bokaye Allah ya rusa asalin ilimin nasu da kan cewa Allah maɗaukacin sarki ya tsare sararin samaniya daga sauraronsu in ma wani ya saurari abu kafin ma ya zo kasa Allah zai turo masa tauraro da zai kona shi shine tauraron da za ka gani yana kona yana saukowa daga sama mai tsananin haske to da shi ne Allah maɗaukacin sarki yake ƙona wato a shaidanu wannan ya yi yawa gab da aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar a lokacin Allah ya yi nufin ya ba da tsari da kariya ga saƙonsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ya tsare shi daga kan kangararru masu taurin kai da suke ƙoƙari su ɓatar da mutane sai Allah a cikin rahamarsa ya yi ma mutanen duniya tsari ta hanyar sallada wannan halitta nasa su ne taurari domin su zamanto sun ba da kariya ga abin da yake faruwa a jama'a a ita ce jama'ar mala'iku to sannan Allah ta'ala yake fastaftihim ka nemi ka tambaye su a ahum ashaddu khalqa amman khalaqana su ne suka fi tsanani wajen halitta ko ko abin da muka halitta su ne suka fi ƙarfi wajen halitta ko kuwa abin da muka halitta inna khalaqnahum min hunmin filin mu fa mun halicce su daga tabo wanda yake mai farewa da juna mai liƙe ma juna wato shine asalin halittar su to zaka kamanta su da sauran halittu na Allah kamar sama a antum ashaddu khalqan am sama banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha ku ne kuka fi tsananin halitta ko ka sama ku ne kuka fi tsanani wajen halitta ko ka sama ka duba sama ka ga irin abin da suke ciki na halittar Allah kuma yake la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas wallahi halittar sama da kasa ta fi girma daga halittar mutane amma ka duba wannan dan adam wanda duniyar ta sama duniyar ta da abin da ya gina da abin da duniyar ta sama da Allah ya yi ta ba ta fi dugon tsinin allura ba dangane da sauran halitta dangane da galaxy din da kake ciki ba ma halittar Allah ba universe din ba duniyar nan ba ta fi inin allura ba na sana wannan san adam din da za ka ga yana tafiya yana daga kafaɗa wai shi wani ne wai shi wani abu kai ne Allah ya ce ka tambaye su su ne suka fi tsananin halitta ko ko abin da muka halitta za ka haɗa kanka ko kuma da mala'iku mala'iku mala'ika jibril manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana da fuka ɗari 600 ya toshe sassa ga baki daya bi ma'ana da jihar rana ne ya toshe rana kun san ba abin da zai iya toshe rana ga baki daya sai dai injini ya rufe ta je ka koma gefen ginin ka ganta amma ko ina tana tare da su to amma mala'ika jibril ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin halittarsa kad saddal ufu ya cika sassa yana da fuka fiki guda 600 in wani ne ya gani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya gama zautuwa ya haukaci kwakwalwar juyewa za ta amma Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ma za galbasar wala wa ma tsaga ganinsa bai karkata ba bai kuma wuce iyaka ba to mala'iku kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yi min izini ne magana akan wani mala'ika nisan da ke tsakanin gefen idansa da gefen kunnensa tafiyar wani adadi ne wanda ya faɗa a cikin halittar shi yasa ɗaya daga cikin malaman hadisi abu sheikh al-asbahani yake da littafi kitabul azama littafin girma wanda ya ruwaito hadisai ne da suka zo akan girma da ke cikin halittun Allah to wannan ɗan tarfa mana akai abinda zai sanya mana kawalo abinda zai sanya mana musassauta mu sun kui da kanmu domin sun kui da kai da rashin jin girma da rashin jin isa shine mabudin shirya domin abinda yake hana mutum karɓar gaskiya girman kai kana jin kai wani ne saboda haka duk abinda za a ɗan tarfa maka ka kan cewa kai ba komai bane kai ba koman komai bai to wannan mabuɗi ne ya zuwa ga karɓi shiriyar Allah to Allah maɗaukakin sarki ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su wannan tambaya domin su tunani akan asalinsu su fa an halicce su ne daga yunku wanda yake mai dan farewa da juna mai danko ba daga wani abu wanda yake mai sharrunta ba daga dugon maniyi wanda ba a ado daga yunku sannan kuma daga dugon maniyi yau asali shine daga yumbu halittar daga yumbu ita ce halittar kakanmu annabi adam shi Allah matsokacin sarki ya halitta da hannunsa ya kera shi daga yumbu ya zamanto yumbun ma wanda cikinsa ba komai da za ka kwankwasa shi sai ka ji yana fanko hara babu komai a cikinsa sannan Allah ya hura masa rai ya ce ka zama adam ya zamanto annabi adam da jini da tsoka da jiki da kasusuwa sannan kuma mu kuma halittar mu ta zamanto daga mani Allah madaukakin sarki da ya so da sai ya halittar mu daga wani irin kwai wanda yake babu kamar sa wanda ba a iya samu kamar irin kwan jimuna ko kwan dawisu ko irin wata dabba wata akwai wani tsuntsu wanda yake koya wanda ya tashi yin kwai zai je can tsauni ne inda ba wanda zai iya kaiwa kamar abin nan wannan eagle inda take yin kwanta tunda Allah ya so da sai asalin mu daga wannan wani abu wanda yake mai tsananin tsada amma sai Allah ya yi mu daga abu wanda yake kowa ma yana da shi shine dugon mani wanda ba a ado da shi wulakantacce domin me domin mu ba komai bane mu san ba komai ba ne. kuma mu kamanta kanmu da sauran halittun Allah sai mu rusuna ma Allah idan ba mu kai komai ba a kan halittar Allah to ina kuma ga shi kansa Allah mahalicci sai mu sallama masa ba abinda mu yi sai dai mu yabe shi da tsarkake shi fa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا أبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا akwai wani daga cikin 'yan uwa da yake neman addu'a kan matarsa yana samun tsanani daga gare ta muna roƙon Allah ya ya daidaita tsakaninsu Allah ya kyautata tsakaninsu Allah ya haɗa zukatansu waɗanda kuma suke neman aure Allah ka azurta su da mataye na kirki maza da suke neman mata da suke neman aure Allah ka haɗa ka azurta su da mazaje na kirki Allah waɗanda suke neman aiki Allah ka ba su masu neman haihuwa Allah ka azurta su da zurriya tayyiba waɗanda kuma suke neman waɗanda suke neman jari Allah ka inganta musu jarinsu Allah ka inganta kasuwanci a wannan gari ina mu Allah ka inganta halin tattalin arzikin kasar mu Allah ka Allah ka yaye mana halin tsoro da ragani da ake ciki a wannan kasa tamu Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin